jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka mu da sake kasancewa a cikin wannan tasha ta mai taron albarka tashar shahidan mu tv a yau muna dauke da wani shirin mai taken suwaye ahlul baiti kama daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam domin shine tushen ahlul baiti sunansa muhammad ana masa lakabi da al-mustafa alkunya sai ita ce abul qasim mukaminsa shine cikmakon annabawa mahaifinsa abdullahi mahaifiyarsa amina ranar haihuwarsa 17 ga watan rabiul awwal an haife sa a garin makka tsawon annabtakarsa shekara 23 tsawon rayuwarsa a duniya shekara 63 ya yi shahada 28 ga watan safar wacce ta yi sanadiyar shahadarsa wata yahudiya ce kabarinsa a garin madina adadin 'ya'yansa bakwai uku maza hudu mata wasu alaikum wa rahmatullah